والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بكم مدعوة درسنا تقص a cikin wannan littafi na تكتر حديثا wanda ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har guda 99 a inda muke kan hadisi na 37 a wannan rana ta 6 ga watan nuwamba shekara ta 2021 wanda ya daidai da ranar 1 ga watan rabi ustari shekara ta 1444 kasar sirki fil mu'amala الحديث الحديث السابع وثلاثون أثر الشدق في المعاملة عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه ما لن cewa hadisi na 37 asarus sirqi fil muamala tasirin da gaskiya take da shi a wajen mu'amala mana duk lokacin da mutum ya zama yana mu'amala to idan ya zaman to ya sa gaskiya a mu'amalar to wannan gaskiyar tana tasiri an hakim bin hizam an karbo daga hakim bin hizam ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalar tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa albayi alijin khiyari malan ya tafarraka masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba wannan khiyar ɗin da ya zo ana kiransa a ilimin cinikayya khiyarul majlis ana kiran wannan ilimin wannan ana kiran shi khiyaru almajlisi abin da ake nufi da khiyarul shi ne idan mutane biyu suka siyar da abu ko ɗaya siyarwa da ɗaya to in dai ba su bar gurin ba to kowa yana da ikon da zai ce ya fasa ko wanda ya siya ko wanda aka siyarwa ne ma'anar albayi wani bil khiyari malam ya sarrafa a wani hadisin wanda abdullahi bin umar ya rawaito wala ko khashyata an yastafila kada ya rabu da shi saboda kawai kai ya ce ya fasa so ba a so ya zamanto mutum ya rabu da abokinsa saboda kai ya ce ya fasa shi ne kiyarun mutum a sai yake cewa fa'in sadaka wa bayyana buri kalahu ma fi bai idan suka yi gaskiya kuma suka bayyana to buri kalahu ma fi bai'ihima za a sanya musu albarka a cikin cinikayyarsu wa in katama wa in kadama wa katama bai barakatu ma. idan kuma suka yi ƙarya suka boye aiki, to Allah zai kwashe musu albarka Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa at-tujjaru humul fujjaru yawmal qiyamah illa man barra wa sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attajirai su ne fajirai ranar alkiyama illa man barra wa sadaka sai wanda kawai ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi abin da ya dace ya yi gaskiya to da haka wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin sanin ilimin kasuwanci don haka daga cikin abin da nake jawo hankali ga ɗalibai da kuma malamai shine in dai zai yiwu to gaskiya ya kamata a koyi ilimin kasuwanci da yawa gaskiyar lamari akwai karancin karantar da ilimin kasuwanci a tsakanin zamantakewar za ka ga waɗanda suke koyar da ilimin kasuwanci ba su da yawa duka kuma gaskiya yana da alaƙa da wahalar babu akwai malamin mushek muhammad al-muktar shakidi an kaito daga wajen shi yana cewa ko jarabawa suka zo za su yi wa ɗalibi to idan suka mai jarabawa a babin kasuwanci inda suka biya ci to ba sai sun mai jarabawa a ragowar ba saboda sun san zai iya wucewa alakulli hal yana da tsananin amfani ya zamanto cewa an koyi wannan ilimin saboda akwai halaka a wajen rashin sanin ilimin kasuwanci a musulunci <clears throat> yana da tsananin amfani idan ya zamanto mutum zai siyar da abu ya yi bayani idan abin yana da aibu to yana da tsananin amfani mutum ya yi bayanin aibinsa idan kuma abin ba shi da aibu to kaga ba dole sai ya yi bayani ba saboda haka babban abin da kasuwanci yake bukata shine gaskiya rashin gaskiya yana daga cikin abin da zai kwashe albarka da cikin kasuwanci saboda haka yana da kyau 'yan kasuwa ci kokari wajen sanin wannan ilimin sai dina umar radiyallahu anhu ya kasance yana yawo da bulala a cikin kasuwa idan ya ga wani yana kokarin karkacewa sai ya tsula mai bulala نعم مجيء الحديث الثامن والثلاثون الحديث الثامن والثلاثون النهي عن بيع الغرب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر رواه مسلم نعم أبو هريرة الله يرضي عنه من زال صلى الله عليه وسلم يا هنا بيع الحصى abin da ake nufi da bai'ul hasa shine mutum ya ɗauki takuwa ya jefa ko mai saye ko mai siyarwa ya ce duk tufar da wannan takuwar ta taɓa to na siyar maka da shi kaza ko kuma an ƙasa ce jefa ya ce duk inda tsakuwan nan ta kai to an siyar maka da shi kaza shi ake kira bai ulhasa wa an bai ilgara da kuma ciniki wanda ya ta babu tabbas a ciki kamar siyar da a tsuntsu a sama ko kuma siyar da kifi a cikin ruwa babban dalilin da ya sa aka hana bai ulhasa shi ma garar ne ko kuma cutarwa cutarwa ce ta sa aka hana bai ulhasa saboda zai iya yi wa a jefa da nisa kaga an cutar da mai kaya ko kuma a jefa kusa-kusa kaga an cutar da mai sai da aka shi shari'a ta haramta wannan nau'i na cinikayya ba don wani abu saboda akwai a cikinsa akwai a rashin tabbas a cikinsa kuma akwai a cutar da abokin cinikayya rawahu muslim muslim ne ya rawaito kamar yadda malamai suka faɗa gaba ɗaya nau'ukan cinikayyar da Allah ya haramta su suna koma ne zuwa ga abubuwa guda uku abu na farko shine ya zamanto an hana siyar da abin saboda akwai cutarwa a ciki kamar bai'ul hasa bai'u hazirin libadin dan birni ya dauka dan kauye ya siyar masa akwai kuma waɗanda aka haramta saboda akwai garai zo a sama a tsuntsu a sama da kuma kifi a ruwa kaga kifin zai iya silalewa ba dole a kama ba sai kuma na uku shi ne riba kamar irin su bai ul'ina an harafta su ne saboda sun kunshi cin riba cikin dabara saboda za ka siyarwa da mutum kaya dubu ɗari bashi sai kuma ka zo sai ka siya a wajen shi a kan dubu tamanin kuɗi hannu wannan gaskiya haramun ne kuma bai halatta ba na'am رواه مسلم مسلم ne ya الحديث التاسع الحديث التاسع وثلاثون أنواع الصلح عن أمر بن عوف المزني رضي المزني كو المزني المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما نعم أنكر بودك عمر بن عوف المزي yake cewa mazalar sallallahu alaihi wasallam ya ce sulhu ja'izun bayanar musulmi sulhu ja'izi ne mana ya halatta a tsakanin musulmai illa sulhan harrama halalan au a haraman sai sulhun da ya halatta haram ko ya haramta halal a abin da ake nufi da sulhu shine yin wani abu wanda zai yanke husuma tsakanin waɗanda suka samu saɓani wannan shi ake kira sulhu a sulhu yana da nau'uka da dama kaga yanzu misali mata da miji suka samu matsala ana iya yi musu sulhu domin a gane matsala a shawo kanta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratul nisa wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in sun yi nufin daidaito to Allah zai dakatar da su akwai abin da suke kira sulhun alal inka wanda shi ma sulhu ne da ake yi ba don wani abu ba illa saboda mutane su cimma daidaito yanzu mutum ne ya zo ya ce yana bin ka dubu ɗari biyu ba shi da shaida kai kuma ka ce ba ka yarda ba baya bin ka dubu ɗari biyu kai ma ba ka da shaida da take tabbatar da bai ba ka ba shi ba to in aka je wajen alƙali alƙali yana iya tsayawa a tsakiya sai ce ka ka dubu ɗari shi kuma ya yafa dubu idan ba a samu wani dalili wanda za iya korewa ba kamar yanzu misali shi bai da shaidu kai kuma ka ƙi kai rantsuwa tunda asali shine albayyanatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara idan ka ƙi kai rantsuwa to ƙarshe kawai sai a sai a sai a yi amfani alƙali zai iya cimma daidaito akan wannan ya zamanto ka biya dubu ɗari sai ya ce wal muslimuna ala shuruti musulmai suna kan sharuɗansu illa sharɗan harrama halalan aw ahalla haraman saboda haka sai sharaɗin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal sai sharaɗin da ya haramta halal ko ya haram so yanzu misali idan ka auri mace ta ce da sharaɗi ba za ka taɓa fitar da ita daga garin da take ba ya halatta ta sa wannan sharaɗin inda bai saba wa muktazal aqd ba amma akwai sharaɗin da yake yana halatta haram ko ya haramta halal kamar yanzu mutum ya aura maka mace amma da sharaɗin ba za ka sadu da ita ba akwai wani sarki da aka ce ya aura wani ya shi amma duka wannan sharaɗin to kaga wannan sharaɗin ya haramta halal so ba za a yaki da shi ba ina fatan mun gani rawahu ahlus sunan ahlus sunan duka sun rawaito illan nasa'i sai zama dawa dawa yake nan suka rawaito hadisin abu dawud da tirmidhi da ibnu majah na'am alhadith al-arba'un alhadith al-arba'un husnul wafa'i istifa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه حسن الوفاء والاستيفاء kyakkyawan cikawa da kuma neman a cika ɗin mana wannan hadisin ya haɗa abubuwa guda biyu wajabcin biyan bashi idan kana da dama sannan kuma aka tura ka wajen wani aka ce biya ya yi aika an shi bashi da kake bin wani shi ma ya waje baka tafi yana da hali ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul gani zulmun ta wurin bashin mawadaci zalunci ne ta wurin bashin mawadaci zalunci ne ina fatan mun gani don haka yanzu duk mutumin da yake da dama to in ya ci bashi yana da damar da zai biya ya ƙi biya ya zama azali shi yasa a wani ruwaya ya ce <clears throat> matsalul gani zulmun yi irduhu wa ko kuma layyul wajilu zulmun yi irduhu wa ko ta wurin bashin mawadaci zalunci ne yana halatta yi mai ba yana kuma halatta ci mai mutunci sai zuwa mutumin da ya ci bashin ka ya ƙi biya idan ka zazzage shi ya jawo wa kanshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza utbi ahadukum ala malihin falyatba idan kana bin wani bashi sai ya tura sa wajen wani mawadaci ce shi ma yana bin shi bashi to ya waje ba ka je ka ansa wannan shi ake kira alhawala a ilimin kasuwanci so a takaice in yanzu da sunan kama mana malam bello man bello yana dina bashi so man bello da yake dina bashi na dubu ɗari sai na ce ya je wajen malam mustapha ni ma bin malam mustapha dubu ɗari ya je ya ansa to in dai ya zamanto cewa malam mustapha mai hali ne ya waje bai ce wajen shi shi ne ma'anar mali'in amma idan talaka ne kamar tseren masallaci to kaga shi wannan bai zama dole sai kaji ba tunda an kaji ma ba abin da za ka samu ina fatan mun gane ala kulli hal dai malaman sun yi saɓani, shin wajibi ne ka tafi ko ba wajibi bane amma dai zahirin umarnin yana nuna wajibi tunda asalin umarni a wajen malaman usul yana nuna wajabcin abu in ba a samu karina sarifa ba muttafaqun alai bukhari da muslim ne ya rawaito na الحديث الحادي wal-Arba'un. رد الحقوق an samu بن جندب رضي جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترديه رواه أهل السنن حتى تؤديه رواه أهل السنن إلا النساء إلا النساء نعم سمرة بن جندب yana daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wata hadisan da Hassan al-Basri ya rawaito daga Samura waɗanda wasu malaman duk sun raunana su saboda shi asarar basari suna cewa bai ji daga wajen samura ba ya samu hadisansa ne ta hanyar wujada wujada shi ne ka ga rubutun mutum na hadisai bayan ya mutu ka gansu shi ake kira wujada so ya same su ne ta hanyar wujada amma bai haɗu da shi ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alal yadi ma akhadhat hatta tu'tiyahu ya wajaba ga hannu ta mayar abin da mutum ya ansa a wajen wani to yana nan akan wuyayensa har ya mayar da shi saboda haka duk abin da ka ansa na amana a hannun wani to yana nan cewa yana kanka har sai ka mayar idan ka ara abu a hannun mutum ko mutum ya baka ajiya to ya waje ba ka mayar da shi kuma haƙƙi ne a kanka kuma idan ka ci allah zai kama rawahu ahal sunan shi ma dai ibn majah da abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito sani wal arba'un alhadisu sani wal arba'un na ahkamu shuf'a na عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري نعم جابر بن عبد الله الله يرضى شيء شيء ما هي عبد الله بن حرام ya rawaito hadisi cewa maza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shuf'a fi kulli ma sam ya yayi hukunci da shuf'a a cikin duk abin da ba a raba ba abin da ake kira da shuf'a shine duk lokacin da ya zamanto cewa akwai fili ko kuma gida kuna tare da wani mallakar ku ne kuma ba a raba ba to bai halatta ka siyar da tsaginka ba dole sai da izinin wancan kuma kamar yadda ya zo a wasu ruwayar yuntazaru wa in kana ga'iban ko da baya nan sai ya zamanto cewa an jira shi kamar yadda malamai suka faɗa babban dalilin da ya sa aka shar'anta shufa shine domin a tunkuɗa cuta ga sharik mana wanda kuke wanda kuka yi participating tare da kai a filin da kuka mallaka tare ko kuma gidan da kuka mallaka tare saboda haka idan akwai gida da kuka gada ko fili da kuka siya tare da wani to bai halatta ka siyar da tsagin ba dole sai ka jira ɗayan ya zo in ya ce baya su sannan ka siyar da tsagin saboda za ka iya siyar da tsagin ga mutumin da ba mutumin shi ba ne zai iya zuwa ya cutar da shi amma kamar yadda ragowar hadisin ya nuna idan aka riga aka sa iyakoki to shi kuma babu shufa wannan shine maganar jumhur idan aka sa iyaka kamar yanzu misali gidan gado ne kuka gada ko biyu sai aka sa katanga a tafiya to wannan inda an sa katanga za ka sai da rabin ka ba dole sai ka nemi izinin dan uwanka ba haka nan idan fili ne aka fitar da hanya shi ma ba dole sai ka nemi izininsa ba shine ma'anar fa'iza waqatil hudud idan aka sanya iyakoki wa surifatu tsoro aka ja hanyoyi fala shufa babu shufa wannan hadisin da zahirinsa jumhur suka yi amfani amma a wajen hanaf akwai hadisin da suke kafa hujja da shi aljaru a haƙo bi shufa'atul ja mana maƙoci shi ya fi cancanta da shufa'ar maƙoci saboda haka sai ya zamanto ko da an sanya hanyoyi in dai a tare kuke to shi ma sai ka nemi izininsa kafin ka siya amma dai maganar jumhur ita ce daidai saboda ka'idar malaman usul ta hamlul mutlaq alal muqayyad mana idan hadisi ya zo a wani gurin a sake a wani gurin kuma ya zo ya an ƙayyade shi da wasu sifofi to za a gabatar da inda aka ƙayyade shi da wasu sifofi saboda yi umarar mutlaq alal muqayyad نعم رواه البخاري بخاري رويته نعم مجي. الحديث الثالث والأربعون بركة الشريكة الصادقة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه kharajtu min bainihima rawahu abu daud an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abu huraira Allah ya rane shi yace sallallahu alaihi wasallam man zala tira da mi Allah ta fata gare shi yace yaqulu Allah ta'ala Allah yace ana tariku sharikai ni ne na ukun masu tarayya malam yakul masu sahibahu mutakar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba fa idza kana hu kharajtu min bainihima idan ya ha'ince shi sai na zamanto cewa na fita daga tsakaninsu ala kulli hal wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin haɗaka a wajen cinikayya mana ya halatta a yi joinin ɗin a ciniki ko kuma kasuwanci tsakanin malam audi da malam lawan ya zama to abu a buɗe kamfani kowa yana da shayar ciki yana nuna mana halaccin haka shari'a ta halatta wannan ne saboda sauƙaƙawa mutane saboda za ka samu wani yana da ilimin kasuwanci amma ba shi da kuɗi wani kuma yana da kuɗi amma bai san yadda za a iya sarrafa kuɗin ba da haka shari'a sai ta ba da dama ta yadda kowa zai iya amfana da kowa akwai nau'uka na kamfani da ake yi waɗanda suka halatta a shari'a akwai abin da ake kira sharikatul muzaraba ko kuma al'iram a wajen malikiya sharikatul muzaraba tana nufin wani ya bada kuɗi wani kuma ya juya kuɗin misali malam mustapha ya bada dubu ɗari shi kuma malam nazir ya zauna a shago ya zama shi yake juya kuɗin idan an samu riba sai a raba ta gwargwadon yadda aka yi tifaki musulunci bai ajiye wani abu na dole da za a ce dole a ta haka za a raba ba gwargwadon yadda aka yi tufaki za a iya bawa wanda ya juya kudin tu shi kuma wancan ya ɗauki wansa gwargwadon yadda suka yi tufaki wannan shi ake kira sharikatul mudaraba akwai abin da ake kira sharikatul inan shi kuma sharikatul inan kowa zai kawo kuɗi kuma za a yi aikin kasuwancin tare wannan shi ne sharikatul ina idan an tayar shi raba riba sai a raba gwargwadon shayar ɗin kowa a ci yanzu wani ya kawo dubu ɗari uku wani ya kawo dubu ɗari shida kaga idan aka samu riba to misali aka samu dubu ɗari da hamsin wanda ya ba da dubu ɗari shida za a ba shi dubu ɗari wanda ya ba da dubu ɗari uku za a ba shi dubu hamsin wannan ita ake kira sharikatul ina akwai abin da suke kira malaman kuɗi sharikatul abdan abin da ake nufi da sharikatul abdan shine kamar yanzu ku ittifaki da wani cewa duk aikin da kuka yi na karfi to duk abin da kuka samu za ku raba tare wannan shi ake kira sharikatul abdan akwai abin da ake kira sharikatul wujud ita ma ta halatta a shari'a shine yanzu ya zamanto cewa kawai ku tafi kai da wani ba ku da kuɗi amma mutane sun san ku kuma sun yarda da ku to sai ku je wani ya dinga ba ku kaya abinda kuka siyar ku cire riba ku mayan mai da kuɗin wannan shine sharikatul wujo akwai sharikatul mufawa ba wanda malamai da yawa sun haramta ta a nan gurin da Allah ya ce ana salisu sharikai wannan ba yana nufin Allah yana tare da su da gangar jikin shi kamar yadda wasu suke gani ba a'a wannan ma'iyya ce tana nufin a tayidu wan nasr mana Allah zai karfafe su shine ma'anarsa ko a cikin alkur'ani Allah yana cewa yana tare da kaza amma yana nufin yana tare da su ta hanyar taimako ta hanyar a sanin abin da yake gudana shi yasa da yawa ayoyin da Allah ya yi magana akan ma'iyya za ka ga Allah subhanahu wata ta'ala ya cika shi ta da ilimi a suratul mujadala alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rahibuhum wala khamsatin ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم ثم ce min. kaga sai ya nuna ma'iyya ce kawai ta ta'ayi mana da ilimin su yake tare da su a suratun nisa yastaffuna min Allah yastaffuna min an-nasi wala yastaffuna min Allah sai ce mi wa huwa ma'ahum aina ma kana wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yabqa min al-qawl sai ce mi وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله وكان الله وكان الله نعم وكان الله wa kana Allah kaga sai yake bi ya'maluna muhita kaga shi ma ilimi ina fatan mun gani so ba ya nuna wai Allah ne yake sakowa yana tare da su har wasu za su ce an raina Allah na الحديث الرابع والأربعون نعم الحديث الرابع والأربعون نعم ثواب العمل النفاق ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة الجارية أو علم صدقة جارية صدقة جارية أو علم ينتفع به aw waladin salihin yad'u la an karbo daga Abu Hurairah yace manzo Allah kira da amin Allah su tabbata gare shi yace idza ma tal idan bawa ya mutu akwai ruwa idza ma tal insan ke bata inganta ba in ka tsa amalu aikin ka sai ya yanki illa min salatin sai daga abubuwa guda uku sadaqatin jariya sadaka ne gudana kamar yanzu ya gina rijiya ko kuma ya yi ilimi wanda za a amfani da shi ya gina rijiya ko ya yi ilimin da za a amfani da shi awwaladin salihin ya ji ko kuma ya zamanto yana da tsawon da yake masa addu'a duka waɗannan abubuwan guda uku suna tabbatar da rayuwar mutum bayan ya bar duniya kaga sadaka jariya abinda ake yi shine duk wani abu da zaka assasa wanda bayan ka mutu za a ci gaba da cin gace shi yanzu waɗannan bishiyoyin nan na masallacin nan galibi za ka samu waɗanda suka dasa su ba sa rayu to mu ma yanzu da muke raye in zai yiwu sai mu yi ƙoƙari sai mu dasa wasu bishiyoyin ta yadda waɗanda za su zo daga bayan mu za su amfana annabi sallallahu ya nuna mana ko busar kaho mutum ya ji an fara kan azara ran shi in akwai bishiya a hannun sai maza ya dasa kaga dai wanda zai amfana tunda duniya ma nan ita za a yi to kaga wannan yake nuna maka muhimmancin yin sadaka kariya kuma wallahi mutum yana da matukar amfani idan yana da dama tun yana raye galibi yanzu 'ya'yan da ka haifa ta yan uwanka duk kudin da ka bari duk yarka maka wani mutum ya mutu a saudiya sai aka bincika ba shi da yaya ba shi da iyaye ba shi da yan uwa ba shi da kannan uba ya bar zunzurutun kudi har riyar dubu dari uku da hamsin kaga yanzu riyar dubu dari uku da hamsin waɗannan makudan kuɗin sun kai wajen miliyan hamsin yanzu can sai aka binciko aka ga akwai 'ya'yan bafanninsa su aka samu kawai a cikin dangin shi tunda su a duk mutumin da aka haifa to ana ɗayyade shi a cikin takarda ana rubuta sunansu dangin su da sauransu yanayi sai aka kirawo su aka ce ga wani abin nan ɗauka ɗan uwanku ya rasu wana wana sai suka ce a ji ƙanshi da alama ma ba abin da ya ke haɗa su hudda kenan da aka kira wasu aka ce to amma ku zo ya ɗan barar ɗan wani abu kuma dai mun bincika mun ga babu wanda yake kusa da shi ba wanda zai gado ce kenan na farko aka ce masa kai yanzu za a baka riyal dubu ɗari da sha takwas sai faɗi ya suma saboda bai taɓa ganin irin kuɗin ba bai taɓa jin labarin suma ba sai faɗi ya suma kawai ya farfaɗo aka ba shi kuɗin to shi ma na biyu aka ba shi haka ne suka raba kuɗinsu kowa ya samu riyal dubu ɗari da sha wani abu to inda labarin yake shine sai aka ce mun kun ga mutumin nan yaro kuma bai da ɗa ba jika ba uwa ba uba to yanzu a cikin wannan kudin da kuka gada kudan kawo wani abu sai a dan mai sadaka jariya to shi wannan da ya suma sai ya ce gaskiya akwai hidimar bikin yashi saboda haka akwai matsaloli shi gaskiya ba zai iya ba da kokici ba ne shi kuma na biyu da aka tambaye shi ya ce to ala'ai shi dai abin da yake gani shi ne <clears throat> mutumin nan ya samu damar da zai yi sadaka jariya bai yi ba yana ganin tunda da ya mutu kawai a kyale shi ba su fasar labarin shi ba balle labarin kudin shi to ƙarshe duka suka hana wallahi yanzu akwai kwamandan yizba na rano haka ya bugo min waya wani lokaci uban yara ya mutu ya bar bashi wala a cikin kudinsu aka cira bashin da za a je a biya aka ba babban ɗan ya je ya biya lafiya kudin ya bishashe shi da kudin wani kuma aka zuwa aka ce baban shi ana bin shi bashi aka yi aka yi yaran suka ce su za su biya ba amma dai su ɗau lauya su je kotu in sun yi tafsirin shi nan su alakulli kulli wanda ya samu dama ya yi wannan ilmin yun tafa'u bihi in mutum ya iya ya koyar da mutane ilimi ko ya rubuta littafi gaskiyar lamari wannan yana daga cikin abin da zai tabbatar da ambatan mutum irin su shek abdullahi gwandu da magabatansu irin su ibn qayyim su ibn taliya duka yanzu muna tsara suna samun lada alhalin sun manta sun raye a duniya duk kuma fa'idar shi ne ilimi yadda bakar abu zai ya faɗa a cikin littafin su faru bilil ya ce ba wanda yake tara waɗannan abubuwan guda uku sai malami ya ce ilimin da ya bayar sadaka jariya ne sannan ɗalibin da ya koyar a matsayin ɗan sheki sannan kuma ilmin yuntafa uzi shi wannan Nigeria, very clear ina fatan mun gane saboda haka babu sadaka jariya wacce mutum zai bayar fiye da ba da ilimi ina fatan mun gane rawahu muslim muslim ne ya rawaci na alhadisul khamis wal arba'un الحديث الخامس والأربعون التملك بالسبق عن أسمر ابن مدارس مدارس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه أبو داود malam yake cewa ana mallaka abu ta hanyar rigayi wannan yana nufin dajin da baya karkashin hukuma ko kuma musamman guraren da hukuma ba ta riga ta mallake su ba to duk wanda ya je ya sassaki daji ya zama nashi wannan daujin ya zama mallakan shi duk wanda ya riga sassaka ya kewaye shi ya zama nashi to wannan ya zama mallakan shi shine ma'anar man sabaka ila ma lam yasbiq ilayhi muslim fa huwa lahu amma duk gurin da aka ware aka ce na hukuma ne ba wanda zai iya mallaka rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito الحديث السادس والأربعون أحكام المواليد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر نعم. متفق عليه متفق عليه عبد الله بن عباس yana daga cikin sabu annabi sallallahu alaihi wasallam matasa kamar yadda suka faɗa a lokacin da annabi ya bar duniya lokacin abdullahi ɗan abbas shekarunsa ba su kai ashirin ba amma dai yana daga cikin malaman sahabbai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce Allah ya sanar da shi tafsirin alkur'ani Allah kuma ya fahimtar da shi addini kuma bai yi girman kai ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya dinga bibiyar manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman ilimi a wajensu yana ɗaukar ilimi a wajensu irin su a zaidu bin sabit da sauran manya-manyan sahabbai ya dinga bibiyarsu yana karɓa ilimi a wajensu ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da rabo ga ma'abotansa fama baqiya fali aula rajulin zakka abin da ya ragu sai a bawa wanda ya fi kusa da mamaci daga cikin maza ilimin rabon gado ilimi ne wanda ake sanin wanda zai ci gado da kuma wanda za a gada ana cin gado ta hanyoyi guda biyu ana cin gado ta hanyar farilla ta musamman ma'ana rabo na musamman ana kuma ci da asirci rabo na musamman wanda ya zo a littafin Allah da kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam guda shida ne malamai suna haɗa su a wasu fomula in ka ga dama za ka iya bin ɗariƙar tarafi idan ka ga dama kuma za ka iya amfani da ɗariƙatun tadani ɗariƙar tarafi shi ne ka faro daga ƙasa sai kai sama sai ka ce asumunu wasu dusu wazi'ifu zi'ifihima ita kuma ta dalli shi ne ka faro daga sama sai ka yi ƙasa sai ka ce a nisku wasu lusa wa nisku huma wa nisku nisku nisfihima yanzu idan mun yi amfani da ɗariƙatun taraki asudusu wasu munu ifu huma nawa ne ninkin asudus na a'a ba fa sitta na ce ba one over six nawa ne ninke ji e eh, one over six nawa ne ninkin one over six one over to ci kuma one over eight nawa ne ninkin one over eight one over four to one o to kaga yanzu mun samu hudu kenan mun samu a mun samu asumun mun samu arrubo mun samu asulus to nawa ne ninkin arrubo annis kenan nawa ne ninkin a nawa ne ninkin asulus nawa ne ninkin asulus 1 over 3 nawa ne ninkin ta na 2 over 2 over 3 ne asulusan to kaga muna da guda shida kenan waɗannan su ne furuzul muƙaddara muna da asudus muna da asumun muna da arrobo muna da asulus muna da annis muna da asulisan waɗannan su ne na'uka guda hudu shida da ake cin gado ta hanyarsu kaga idan muka ɗauki arrobo, idan muka ɗauki asumun mutum ɗaya ne yake cin gado da wani over n mace guda ɗaya ko mata da yawa komai yawansu ko guda huɗu ne gadonsu ba zai wuce wani over s ba akwai yaya asudus shi kuma kusan mutum bakwai suna cin asudus kaga uba yana cin sudus idan akwai ɗa uwa tana cin sudusi a lokuta guda biyu idan ya zamanto akwai ɗa ko kuma akwai ‘yan uwa kaka shi ma yana cin sudusi idan babu uba kuma akwai a kaka ta wajen uwa ita ma tana cin sudusi kaka ta wajen uba ita ma tana cin sudusi idan kuma sun haɗu su su biyu sai a ba su sudusi sai su raba mutum nawa kenan mutum biyar ɗan uwa li ummi yana cin sudusi haka ‘yar uwa li ummi Dukkansu kowanne yana cin sulusi kamar da Allah ya ce fa in kanu aksara min zalika fa hum shuraka fi sulus sa'ad bin abi waqqas yana karanta wannan ayar wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummihi kulli wahidin minhum as-sulus qira'a ce shadda amana kafa hujja da a daidai nan gurin <clears throat> sai na ƙarshe na takwas in kuma ka haɗa ‘yan uwa mai a matsayin abu ɗaya sai ya zama na bakwai ita ce ‘yan uwa ajiya. idan ya zama mutum ya mutu akwai ‘yar uwarsa shaƙiƙiya to ‘yan uwa shaƙiƙiya idan ta ɗauki rabi to ‘yan uwa ajiya ita ce za ta cinye a sudusi ina fatan mun fahimta idan muka zo abin da yake da alaƙa da rubu'i waɗanda suke cin rubu'i mutum biyu ne miji yana cin rubu'i idan ya zamanto akwai idan ya zamanto akwai ɗa ko kuma ya kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nisa sannan mata ko mata suna cin rubu'i idan ya to babu ɗa ina fatan mun gane to na gaba ɗan zauna yana ƙara wannan tsaya abu na gaba shine muna da mun faɗi rubu'i ko sai wanne ne ya rage mana na nis shi kuma nis mutum biyar ne suke cin niski a kafin ki aya kun sulus a sulus mutum biyu ne suke cin sulus uwa tana cin sulus idan babu yan uwa nan idan babu yaya sai kuma yan uwa li'ummai su ma suna cin sulus waɗanda su su biyu ne kawai suke cin sulus to daga nan sai mu tafi nis shi kuma nis mutum biyar ne suke cin nisfi miji yana cin nisfi idan ya zamanto babu da kamar yadda Allah ya ce wala kum nisfu ma taraka azwajukum saboda haka a ya tana cin nisfi tana cin nisfi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul nisa'i sannan a ita ma tana cin nisfi ya uwa shaƙiƙiya tana cin nisfi ya uwa li'abiya tana cin nisfi mutum nawa kenan mutum biyar su kaɗai ne suke cin nisfi sai kuma sulusa shine na takwas na ƙarshe a ɓangaren alhikul fara'iza bi ahliha waɗanda suke cin sulusa su kuma mutum huɗu ne sun huɗu ne ‘ya'ya idan suna da yawa suna cin sulusa kamar yadda Allah ya ce yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsay fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahuma falahuma min mimma tarak so suna cin sulusan sannan ƴaƴan ɗa su ma suna hukuncin su ma suna cin sulusan ƴan uwa shaƙiƙai mata su ma suna cin sulusan sai kuma ƴan uwa da abai mata suna cin sulusan kamar yadda Allah ya bayani a aya ta ƙarshe a cikin suratun nisa waɗannan su ne waɗanda suke ci bilfuro akwai waɗanda suke asibin shi ne ma'anar hadisin da ya ce ba ma ba su ya fali aula julin zaka waɗanda suke ci da asibci su kuma akwai waɗanda iya asibci suke ci akwai kuma waɗanda sukan haɗa tsakanin asibci da kuma da kuma far waɗanda suke ci da asibci mutum goma sha biyu akwai ɗa bashi da wani rabo na musamman a littafin Allah akwai ɗan ɗa akwai ɗan uwa shaƙiƙi akwai ɗan uwa li'abi akwai ɗan ɗan uwa shaƙiƙi akwai ɗan ɗan uwa li'abi nawa kenan shida akwai baffa wanda yake shaƙiƙin mahaifinka akwai baffa li'abi wanda yake a uba guda da mahaifinka nawa kenan takwas akwai ɗan baffa shaƙiƙi akwai ɗan baffa li'abi nawa kenan goma sai kuma almu'utik wanda ya yanta bawa sai almu'utika wacce ta yanta bawa sha biyu kenan waɗanda su ne waɗanda ba su da wani rabo na musamman kawai da asirci suke ci sai kuma uba da kaka su kuma in babu ɗa ma suna iya yin asirci amma waɗanda suke ci da asirci tsa to iya mutum sha biyu ina fatan mun gani a su waɗancan yadda suke cin gado zahiri ne wanda ya fi kusa yana kange wanda ya zamanto yana nesa su ma a ɓangaren asirci kamar yadda malamai suke faɗa akwai jihohi guda biyar a asirci a mafi inganci akwai abin da suke ce mata jihatul buluwa akwai kuma jihatul ubuwa an ce jihatul buluwa ana nufin ɓangaren da ya'ya ciki idan aka ce ya'ya ya haɗa har da ya'yan ya'ya akwai kuma na biyu shine jihatul ubuwa in an ce ubuwa ana nufin iyaye sai kuma na uku shine jihatul ubuwa ɓangaren da 'yan uwa suke wannan kuma ya haɗa har da 'ya'yan 'yan uwa sai kuma jihatul umuma bangaren da baffanni suke da kuma 'ya'yan baffanni sai kuma na biyar ne alwala to lokacin da aka zo za a ci da asibci dole ne mutumin da zai iya rabon gado sai ya haddace waɗannan jihohin a jere saboda idan na jihar sama yana nan na jihar ƙasa ba zai yi asibci ba da haka yanzu idan uba yana nan idan idan ɗa yana nan to uba ba zai ci da asirci ba sai dai ɗauki faru idan uba yana nan to ‘yan uwa ba za su ci gado ba ina fatan mun gane to wannan shi ne ma'anarta don haka idan aka zo gado sai an fara da ashabul far idan ka cire ‘ya'ya waɗanda su duk da ba ta cikin ashabul far amma dai dole sai an haɗa da su to sai ka gama da asabul far sannan zaka zo wajen masu asibci shine ma'ana hadisin da yake alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar ma'ana raban gado ku ba bawa ma'abota rabo na musamman su ne ɗaya daga cikin wanda yake cikin rabancan guda shida fama baqiya fali aula rajulin zakar abin da ya ragu shi a ba wanda ya fi kusa da mamaci daga cikin a maza saboda a ɓangaren nasaba babu asibi mace babu asiba mace sai idan an koma bangaren yan tabawa shine ake samun asiba mace da haka gaba ɗaya asiba mace cikakken asibci guda ɗaya ce kamar yadda mai rahadiya yake cewa walaysa fin nisa'i tsurran asaba illa allati hadha bi raqaba saboda haka ita kadai ce asiba wacce za ta iya cinye dukiya gaba ɗaya wannan shi ne ma'anar wannan hadisin a taƙaice hadisi na 46 kuma ina ganin insha Allah ta'ala za mu taƙaita a kan shi inda ya kamata a minti ɗaya mu karanta hadisin gaban shi la wasiyata talwari cika الحديث السابع والأربعون عن أبي al الباهلي قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو أمام الباهي ya ce na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ba da haƙƙi kowa da haka wanda zai gado ba a mai wasiya saboda haka duk wanda ya zama in dai ka mutu zai gaje ka to ba za a mai wasiya ba amma wanda ya zamanto ko da yana cikin mutum 25 da za su ci gado to inda ya zamanto akwai wanda zai iya kange shi to ba za a ba za a iya mai wasiya gaba ɗaya waɗanda suke cin gado mutum 25 ne na ɗaya akwai ɗa akwai ɗan ɗa maza guda sha biyar ne sannan kuma akwai ɗan uwa shaƙiƙi akwai ɗan uwa li abi akwai ɗan uwa li ummi sai kuma ɗan ɗan uwa shaƙiƙi da kuma ɗan ɗan uwa li abi bakwai kenan ko sai kuma muna da baffa shaƙiƙi muna da kuma baffa li abi nawa kenan tara to sannan muna da a sannan sannan kuma muna da ɗan baffa shaƙiƙi da kuma ɗan baffa li abi nawa kenan sha ɗaya sannan kuma muna da azzauj nawa kenan sha biyu muna da uba muna da kaka muna kuma da wanda ya yanta bawa sha biyar sun cika to a ɓangaren mata kuma muna da mutane goma waɗanda suke cin gado muna da ya muna da 'yatsa. muna da uwa muna da kaka ta wajen uwa muna da kaka ta wajen uba nawa kenan biyar muna da ya uwa shaƙiƙiya muna da ya uwa li'ajiya muna da ya uwa li'ummiya muna da matar aure muna da wata da yanta kuyanga waɗannan su ne mutum 25 su kaɗai ne waɗanda suke cin gado saboda haka duk wanda ya zamanto ya cika rukunan gado ba za a bashi ba za a yi wasiya a bashi wani abu ba Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari insha Allah ta'ala za mu takaita a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko har harshe Allah ya gafarta mana ina godiya ga haɗin kan da kuka ba mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dokta Allah ya saka da kai a mun saurari karatu daura cikin littafin jami'a amma sai sa yi wanda da shi ne da